Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saura da ku a shirinmu na hantsi yau ranar 20 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi Hashin Gumel. Da safiyar yau Asabar harkokin gwamnatin Amurka ya tsaya cak bayan gazawar ƙuri'a samar da kuɗaɗen tafiyar da harkokin gwamnati a majalisar dattijai. Da misalin karfe goma sha biyu a Washington DC wa'adin gudanar da harkokin gwamnatin Amurka ya cika. wanda ya dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati. Wasu 'yan majalisu na jam'iyyar Republican sun goyi bayan takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen hawa kujerar naƙi a ƙuri'ar da aka kaɗa ta samar da kuɗaɗen gudanar da gwamnati. bayan da 'yan majalisun suka gaza cimma daidaito nan take fadar white house ta amsa da fitar da wata sanarwa da take zargin 'yan majalisar da tj na jam'iyyar democrat da nuna fifiko kan bakin hauren da suka shigo amurka ba bisa ka'ida ba kan 'yan kasar amurka sanarwa ta ce lokacin da 'yan democrat suka fara biyan dakarun amurka da masu aikin kai agajin gaggawa to za mu buɗe tattaunawa kan tsarin bakin haure. baki ɗaya 'yan majalisun jam'iyyun ƙasar biyu na nuna wa juna yatsa yayin da shugaba donald trump ke ikirarin cewa za su zargi 'yan democrat da yunkurin ɗauke hankalin mutane kan ci gaban da aka samu a fannin tattalin arziki a ƙasar. Kotun kolin Amurka ta nuna alamar za ta tabbatar da dokar baiwa shugaba Donald Trump damar hana 'yan wasu ƙasashe shiga Amurka. Dokar hana shiga Amurka ta shafi wasu ƙasashe takwas ne a duniya kuma shida daga cikin ƙasashen galibin al'ummarsu musulmai ne. Kamfanin dillacin labarai na Associated Press ya rawaito cewa alkalan kotun kolin Amurka na shirin sauraron muhawara a watan wato Afrilu, kuma za su wato zuwa karshen watan Yuni su yanke shawara kan batun. Tun farkon watan Disamba ta gabata ne kotun kolin ta yanke hukuncin aiki da yin dokar, yayin da ake ci gaba da duba lamarin a wasu kotunan ɗaukar ƙara biyu. gwamnatin trump dai na bayyana cewa tana ɗaukar wannan mataki ne domin tabbatar da tsaron ƙasa ƙungiyoyi masu mara bakin haure baya sun wanda ɗan da suka shigar da ƙara don dakatar da dokar suna masu cewa dokar na nuna bambanci ne ga yawancin musulman da dokar ta hana shiga amurka to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya ce kimar sojojin Amurka na raguwa idan aka kwatanta da takwarorinta na China da Rasha, wanda hakan ke zama wani babban ƙalubale ga gakarin Amurka. A yanzu Amurka ta fi mai da hankali ne akan yawan gasa tsakanin manyan ƙasashe a maimakon ta'addanci a duniya a cewar Mattis je Juma'a yayin da yake zayyana dabarun tsaron ƙasa da ba na sirri ba na gwamnatin Trump a nan Washington. ya ƙara da cewa manufa amurka ita ce inganta ƙarfin soja yayin da amurka ke ƙara bunƙasa da kuma tabbatar da cewa a shirye take ta tunkari kowane yaƙi bayanan tsaron ƙasar da ba na sirri ba na zargin china da yin amfani da tattalin arzikinta wajen tilasta makwabtanta yin abin da take so yayin da take gina wani tsibiri na harkokin soja a tekun kudancin china ƙasar tanzania ta dakatar da yi wa jiragen ruwa na ƙasashen waje rajista na wani ɗan lokaci biyo bayan kama wasu jiragen ruwa guda biyar da ke da tutar tanzania jikinsu waɗanda ke ɗauke da haramtattun kaya jiya juma'a shugaban ƙasa jan magufuli ya bayar da umarnin yin cikakken bincike kan wasu jiragen ruwa 470 da ke zirga-zirga a yankin tekun ƙasa da ƙasa ɗauke da tutar ƙasar tanzania a farkon watan janairu ne jami'an kasar girka suka kama wani jirgin ruwa mai dauke da cutar kasar tanzania kusa da tsibirin girka kan hanyarsa ta zuwa libya dauke da wasu sinadarai da ake amfani da su wajen hada mabumai tun shekarar goma sha 2011 majalisar ɗinkin duniya ta haramta shigar da makamai kasar libya haka kuma an kama wani jirgin tanzania a tekun atlantika dauke da hoda iblis mai nauyin tan shida. tanzania dai na ɗaya daga cikin ƙasashen bakwai da majalisar ɗinkin duniya ke bincika dalilin kare dokar hana shigar da makamai koriya ta arewa amurka ta matsa wa tanzania da sauran wasu ƙasashen afirka hudu lamba kan wasu wato kansu hana jiragen koriya ta arewa suna amfani da tutocinsu dakarun somali na musamman da amurka ke marawa baya sun kubutar da ƙananan yara 32 da ƙungiyar al ke garkuwa da su kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yaƙi da cutar tarin fuka da cutar sida da wani kwamiti ya ɗau gabaren yi a faɗin jamhuriyar Nijar. Shi kuwa rahotonmu na biyu zai yi mana magana ne akan gudunmawa da shirin raya muradan karni ya kai wa ƙananan asibitoci a faɗin jihar Neja. Rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan tazarar haihuwa da amfanin da yake da shi wajen inganta kiwon lafiyar mata da ma ci gaban iyali baki daya Shi ma rahotonmu na hudu za ku ji tattaunawa ne da wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu da wasu mata daban-daban da suka rungumi tsarin nan na tazarar iyali amfanin da suka gani da kuma akasin amfanin bayan sun rungumi tsarin na tazarar haihuwa. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku zango na ƙarshe na taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa Amurka wato USAID suka gudanar a babban asibitin garin dutse da ke jihar Jigawa. Madam Florence jami'a ce da ke sashin ba da shawara kan abinci mai gina jiki za ta karasa bayani ne a kan shayar da jaririn nonon uwa da kuma irin abincin da ya kamata a baiwa yara idan suka kai watanni shida da haihuwa sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir Kwamitin yaƙi da cutar fuka da cutar sida na jamhuriyar Nijar na ci gaba da rangadi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar domin samun bayanai ta yadda za su ƙara inganta lafiyar al'umma. Wakilinmu Shu'aibu Mani na da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Kwamiti na ƙasa mai kula da yaƙi da cutukan babban tari da na sida ya zuwa cutar malaria. Donar rangadi rashin ra'ayin jama'a abin da suke so a kan sha'anin kiwon lafiya sakamakon wani tallahi da kwamitin ccm ya samu na kudade masu dama daga fan mondial malam ibrahim salifu tanko mamba a cikin kwamitin ccm karara da bayani abin da mun ka samu duka na, na sida da na tuberculosis da na pali wajen miliyar hamsin mun ka samu ciwon ga tsari ko ya shahi lahiyar mata da ƙananan yara kaga dai wajen pali cutar sabro wa'anda ta ka shaha kwarai shine yara da mata kuma kun san da anan ga akwai kwanakin da mun ka zo mun ba da gidan sabro mutum biyu da gidan sabro guda to wannan ai duk cikin wanga aikin na yanzu wannan ya kage yanzu shine wanda mun ka samu na gaba kuma tana tsayawa yanzu kuma nan da shekara uku kun mu dawo a ba kuma ko mutum biyu da gidan sange guda. A bangaren sida a nan wani mataki kuma za a ɗauka. Shi bangaren sida kun san abun da adda matsala kwarai menene mutum ya san shina da ita kana iya ka kare jikinka akwai maganin da aka sha abin da an ka ba ƙarfi kwarai a yi bincike in an ka bincika akwai maganika da su da za su sai su bada wanda mutum za ki san kisa kyauta za a bada su wannan taro dai na jin ra'ayin jama'a ya wakana a ɗakin muhawara na hukumar kare lafiya ta jadiyar spe inda malam salifu ibrahim tanko ke jira ga maharta taron ya zuwa kira ga likitoci na karrama 'yan malati a kowane lokaci lokaci su haɗa mana a cikin maraɗi bisa ga harkar ciwon gana tari ni suka so a yi musu duk abin da sun kace shi na za a yi musu a ce ciwon tari ya rage cikin maraɗi ko palin ma kun gani in kowa yanzu sangen nan da muka ba da mutum biyu da guda cikin sange ai ka san dai kai yana rage muna ciwon nan na fali shi ta kuma butun sida muna fata duk kowa ya ta ya yi bincike ba komi bana ba wace gudunmawa kuke jira ga likitoci mu likitoci abin da muka so da su in mutum ya zo likita a tarbe shi da kyau in kuma shina da ciwon ga na sida ba kamata ba a ce kai likita ka ta faɗa mutane kai wanga yana da ciwon sida ku hankali da shi mutum ne kuma kowa wasu lalle suna son zuwa gidan likita suna tsoron yalla in sun ka ta yi asigi ya tono. su ci gaba da hankuri da yan malati in mutum ya zo shina da ciwon ga na twari in an san shina da shi ai mai gargaji a ce mishi ya yi kokari maganin da aka bashi ya sa da shi keta in sun kage ya dawo kun san likita duk mace da ta zo in tana da juna biyu ana bata sange ana faɗa mata wadda ya kamata ta yi yara su kwana cikin gidan sange. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. Shirin nan na rayan muradun karni ya kai wa asibitoci ɗauki da kayan aiki a jihar Nejan Najeriya, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Babban daraktan shirin mai kula da jihar Niger Alhaji Abdullahi Baba Ara ya ce sun kashe sama da naira miliyan 250 wajen sayan magungunan yara da kuma na mata masu juna biyu har ma da gidajen sauro domin raba su a ƙananan asibitocin. kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mun kuma hidima sosai na samar da ah, kayayyakin aiki na zamani a wayannan asibitoci din mun ba da magunguna masu inganci aka zuba a cikin wayannan eh, asibitocin eh, har da gidajen sauro masu kyau duka mun baya eh, sannan kuma akwai motoci da muke so mu bayar a duka kowane karamin hukuma na wannan jiha yanzu a halin yanzu mun fara bara kaliyan daga cikinsu nan motocin ya kamata su zama guda 26 ne amma yanzu sofa dai an ba kaɗan daga cikinsu wanda aka riga aka gama aiki a kansu wato ma'ana ambulances a yanzu haka dai babban daraktan ya ce sun ɗauki mataki na raba wasu gidajen sauro guda 1439 waɗanda suka daɗe a ajiye a ɗakin ajiya na hukumar ba tare da an raba wa jama'a jama'a ba kamar yadda ya bayyana. Aiko ko cikin watan Disamba da ya shuɗe wancan shekarun da ya abin nan akwai sauran kayayyakin da suka rage gidajen sauro sun fi yawa daga ciki ma na je wajen na kai na kai ziyaran bazata na same su na kuma yi tambaya me suke yi me yasa ake aje ba raba ba na ga sun fara kura aka ce ai wanda aka ah, wanda aka yi procuring ne aka kai asibitoci sun ce su sauran wa'annan aka ce bayan aji saboda ah, ba mu aje abu mai amfani ya lalace mun fatan mu kullum a ci gaba ne abin da ke kasa wanda abin nan ba na ce na ce na ba da umarni a maza maza a nemi mabukata wata asibitoci ko unguwanni da ke bukatan nan abun ga mai yiwa irin da aka raba musu sun riga sun kare haka din ne a cikin wannan shekara ta 2018 shirin na raya muradun karni zai raba wasu gidajen sauro a wasu makarantun kwana na 'yan mata a nan jihar Niger domin taimakawa wajen kare su daga cutar zazzabin cizon sauron mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da bayyana mahimmanci da alfanun tazarar haihuwa ga mata da kuma inganta rayuwar iyali. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Bayar da tazarar haihuwa abu ne mai matukar amfani ga mata, musamman waɗanda ke halartar asibiti domin neman shawarwari game da batun tazarar haihuwar. a cewar jami'an kula da lafiyar mata to ko akwai wata matsala ga lafiyar matar da ta samu raunin fahimta a bangaren ba da tazarar haihuwa gaskiya akwai matsala saboda ita mahaifa yadda kika san balo haka take kina haihuwa tana huruwa tana damewa tana damewa har idan ta kai ma ga matsala wata za ta iya fashewa to muna shawartar da su zo su ba da tazara kamar yadda ya kamata wani zai ba da tazara ta shekara uku wani ta shekara biyu wani ta shekara biyar wani har ta iya tsawon shekarar da suke so a yanzu dai a gaskiya ba ma samun matsala muna samu suna zuwa suna karɓar wannan tazarar haihuwa sosai fiye da yadda ba kya zato don har yanzu a ƙauyuka macen da take ƙauye ma za ta zo ta ce a sa mata wannan tsinken wato implant za a sa mata muna da shi kala-kala akwai tsinke akwai allura ta wata biyu akwai ta uku akwai kwaya ta masu shayarwa akwai kuma ta wanda idan ɗansu ya kai misalin kimanin wata tara da haihuwa du ana basu to kamar ku a wannan asibiti na naku da ke kuma lafiya matakin farko na malam maduri kamar a wata misali kuna ganin mata sun kai nawa da suke zuwa muku domin karbar wannan tazarar haihuwa akalla ba a kasar ba muna samun kamar ɗari ko sama da haka ma wanda suke zuwa karɓar tazarar haihuwa kenan zarar sun haihu dan yanzu in kin ce kin haihu shaf shaf ma ai ba baki huta ba saboda wannan bai isa yin kaza ba har ga wani amma idan kika ba da tazara tsakanin ɗanki na farko zuwa na biyu at least a ce ki samu kamar shekara biyar ko shekara uku hmm. to kin ga ke ma za ki iya murmurewa shi ma yaran da kika haifa zai iya murmurewa ina ba su shawara dai duk lokacin da ya kamata suka haihu bayan kwana arba'in da haihuwa su zo a ba su tazara haihuwa Fatima Abubakar kenan jami'ar kula da lafiya a asibiti da ke karamar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Shi kuwa wakilinmu na kanin dabu Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna ne da mata daban-daban waɗanda suka rungumi shirin na tazarar haihuwa a inda suka faɗa masa alfanunsa da akasin da suka fuskanta bayan sun lungumi shirin na tazarar haihuwa. Sunana Fadila Salisu. Eh, wani irin kallo kike wa shirin nan na gudanar da tazarar iyali? Eh, to yana da amfani ta wani bangaren bangaren samun haka lafiyar yara da lafiyar jiki da tsafta idan aka samu space tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa ta wani bangaren kuma yana da cutarwa ta hanyar yan mutum ya amfani da shi wani lokacin shi kenan ba zai kara haihuwa ba. Ke kin taɓa amfani da wannan magunan yin wannan tazarar iyali? Eh na taɓa yi. To da kika yi kin samu wani koma baya ko kuma wata nakasu da wannan magani? Eh na samu kwarai. Kamar me? Kankantar da nonon mace ke wannan pills da ake sha. saboda nima na experience din wannan kuma sai da na haɗu da wata da take bayanin ita ya mayar mata da um, mamanta kamar na masu rigar dangi take faɗa shi yake janyo wasan dan nima na fahimci da cewar shi ɗin ne likita ce ita ta gaya miki haka? A ita likita ne ya gaya mata. Amma ke biki je wajen likita ba? Da ta je asibiti ya mata tambayoyi akan abubuwan da take amfani da su da ta hakan ta same ta ta ce tana amfani da shi sai ce to shi ne nan. Sunana Hadiza Muhammad. Malama Hadiza wani irin kallo kike wa shirin yin tazarar iyali? alhamdulillah tazarar wannan iyali yana da amfani sosai saboda yana taimakawa mai gida da uwar gida akan harkar tarbiyyatar da yara a takaice kenan ke kin taba amfani da shi Dina e, na taba amfani da shi likita ne ya baki shawara ko kuma dai ke kika yi tunani kawai ki sha ni na yi tunani kuma da na yi tunanin sai na tafi wajen likita saboda ba zan yi aiki da ka ba dole na je na tuntuɓi likita wanne ne ya fi man daidai shan maganin tazarar iyalin ya haifar miki da wata matsala? A'a alhamdulillah ba wata matsala tun da je sai da na shawarci likita tuka na kafin in fara. Suna na Amina Sadiq. Malama Amina shin wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali? ta wani bangare idan aka kalli shirin tazarar iyali ko don lafiyar uwa yana da kyau a ce an tsara iyali amma kuma ta wani bangaren tazarar iyalin yana da matsala tun da mafi yawancin mutane zaka ga idan suka je aka sa musu ayan abubuwan da suke saka na tazarar iyali zaka ga yana ba su matsala zaka ga wata jini ya balle mata an rasa yadda za a yi ko kuma wata ya kumbura ta ce ta kiba ba tare da ta san me yake faruwa ba ke kin taba amfani da shi a ni ban taba amfani da shi ba amma na ga wanda suka amfani da shi kuma matsalar ta faru da matsalar ta faru wani mataki suka dauka eh to wata je wata na sani matsalar ta taba faruwa haka time din ma mijinta nan sai makota suka dauke ta suka kai ta asibiti da suka kai ta asibiti sai asibitin suka yi mata yan abin da za su yi mata sai suka ce nan da sati biyu ta dawo za su cire mata Yana na musa malama sakina wani irin kallo kike wa shirin tazarar iyali shiri ne mai kyau saboda sometimes za ka ga yawanci in ka tara iyalai da yawa wani kila baka da yadda za ka yi ka tarbiyyance su saboda haka in kai spacing daga wannan zuwa wannan insha Allah za ka sami yadda za ka tarbiyyantar da yaranka kuma in aka duba yanayin lafiyar yaran da ita kanta uwar yawan haihuwar ta dole zai iya haifar mata da matsala a lafiyance su ma kuma yaran za ka ga irinsu sun fi yawan samun rashin lafiya saboda yawan ita uwar ma ba lalle ta iya kula da yanda lafiyar take ba kin taba amfani da magungunan kayyade iyali na taba yi sau ɗaya. ya taba baki wata matsala Ya e, gaskiya ya bani to dama lokacin da kika sha ba likita ne e. ya sa kika yi abin nan ba gaskiya ba likita ba ne to da matsalar ta samu ya akai asibiti na tafi da na je shine suka bani shawara cewa kawai na daina shan wannan magani sai idan al'ada ta zo a wata na gaba to sai suka bani shawara ga irin maganin da ya kamata na dinga sha. Muhammad Salisu Rabiu kenan wakilinmu na kanan Dabo inda ya tattauna da wasu mata daban-daban da suka rungumi shirin nan na tazarar haihuwa. Yanzu kuma ya sai babban asibitin garin dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka. da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasa amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a inda a yau malama florence jami'a da ke aiki a sashen bayar da shawarwari ga mata ta yanda za su shayar da 'ya'yansu nonon uwa da kuma irin abincin da ya kamata su rika baiwa jarirai da zarar sun kai watanni shida na haihuwa. sannan akwai matsaloli da ake samu za ku ga cewa mata wani lokaci suna idan sun haihu za ku ga cewa suna da a baki nonon sai yana da faɗi ke za ki samu kina wanka ki samu hannunki ki dinga jan bakin nonon har ya fita wayansu kuma matsala na biyu shine za ki ga wayansu ba su da ruwan nono sosai idan ba cin abinci da kyau lokacin da kika fara ciki ran da kika san kika yi ciki kina bukatan ki ci abinci ingantaccen abinci mai lafiya idan baki haka ba ba za ki samu isasshen ruwan nono ba sannan idan aka haifi yaro ana bukatar ki ɗaura yaron a kan nonon nan daga zarar kin shi minti talatin kare ma kai minti talatin ki ɗaura yaro idan ba ɗaura yaro da sauri ba ruwan nonon nan zai zo da baya ba za ki samu ruwan nono da sauri ba sannan idan kina da ciki wayansu suna shayarwa suna samun ciki sai a ce su yaye yaron ba za ki yaye yarin nan ba har sai cikin ki ya kai wata takwas kin ga ka mai kai wata takwas yaron ki ma ya kai wata shida sai ki nema abinci ingantacciya ki bashi haka ake shayarwa idan yaro ya kai wata shida ko min dabaran cin abincin ki ruwan nono nan ba zai taba isassa ba yaro yana girma yana bukatar sinadarai da zai kara masa lafiyar jiki dole sai kin hada da abinci ba kowane irin abinci ba ne za ku ji ana maganar kunin gyada mafi yawan mu kunun tuba suke bayarwa ba za ki ba da kunun tuba ba ko kuma idan an kai a hatsi sai a surfa ba za ki yi haka ba idan kin yi haka kin cire sinadarin da zai sa yaron ki yayi girma za ki yi kunun gyada kunun gyada markaɗaɗɗiyan gyada ne ki tace ki ɗaura a wuta da shi za ki dama gasar ki ta koko za ki fara bashi da zara wannan yaron ya kai wata shida za ki fara bashi idan kin yi surfe kin cire abin da ya kamata yaron ya samu za ki dinga bashi fatan wake za ki dinga bashi a kamar ruwan awara za ki bashi akwai wanda muke kira complimentary haɗin hatsi da gyaɗa da wake soya idan kika samu hatsinki kofi shida ko mudu shida duk abin da zaki gwada hatsin da shi da shi zaki zaki gwada gyaɗan zaki gwada waken soya da shi in baki da gyaɗa zaki amfani da ridi ba zaki amfani da alkama ba kasa da shekara biyu zaki yi amfani da gero ko maiwa sama da shekara biyu sai ki amfani da masara jan masara ko kuma dawa idan kika samu kofi shida sai ki wanke shi sai ki busar da shi sai ki samu waken soyanki kofi uku shi kofi ukun ki jika shi ne idan kika jika waken soyan sai ya kwana abin da sai ana barin sai ya kwana akwai sinadaran da yana cikin waken soya da yake sa gudawa dole sai kin kashe wannan sinadarin idan kika jika shi sai ki bar shi ya kwana in ya kwana ki nemi ruwan zafi sai ki zuba kamar minti biyar sai ki wanke ki bara bawon sai ki busar da shi ki soya shi idan kin soya shi sai ki hada shi da wannan hatsin gyada kofi daya in ba ki da gyada ki amfani da ridi shi ma kofi daya kun ga ya kama kofi goma kenan sai ki hada ki je a nika miki garissa kullum in za ki dama sai ki diba iya wanda zai sha ki hada da ruwan sanyi sai ki ruda shi a wuta idan kin ruda sai ki sokar da shi ba za ki sa tsamiya ba sai ki sa masa siga ki bashi ya sha ana son ki dinga bashi awara ko sai ko alale idan za ki yaye za ki dinga cire nonon a hankali ba cirewa sau ɗaya ba ki kai wurin wata ta duba miki ko kuma ki ce kin kai ma wata kaka ba haka ake yaye ba da idan kina ba da nonon ki so goma ne za ki dinga ragewa ki dinga ragewa har yaron da kansa zai ɗauka ba tare da kiga ya yi gudawa ba ko ya yi wani ciwo Malama Florence jami'a a sashen bayar da shawarwari na abinci mai gina jiki na babban asibitin garin dutse da ke jihar Jigawa. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka usaid suka gudanar a garin na dutse ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.